Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabata da muna dauke da labaran duniya wanda amin ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau murai masu sauraro tare da hassan barka da kuma tarbiyar iyali tare da awwal usman kunya sai kuma shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. adala masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kaninsu iran ta yi da zargi mara tushe da kungiyar larabawan tekun fasha da birtaniya suka yi mata an ji karar fashewar su abubuwa a maiduguri a lokacin da buhari ke ziyara a jihar wani falastini ya yi shahada bayan da sojin isra'ila suka buɗe masa wuta a gabar yammacin kogin jordan tawagar 'yan wasan ƙasar iran ta zama zakar a gasar wasan kareti na asiya yanzu kuma ga labarin ɗaya na bin ɗaya Iran ta yi da zargi mara tushe da kungiyar larabawan tekun fasha da Birtaniya suka yi mata. Hakimin harkar wajen kasar Iran Sa'id katib zade ya yi da bayanan haɗin gwiwa da kungiyar haɗin kan ƙasashen laraba ta tekun fasha da ƙasar Birtaniya suka fitar inda ya bayyana shi a matsayin zargi mara tushe da kuma wani adawa a fili. Kuma makirci ne na haifar da rikici tsakanin ƙasashen yankin. Ya ce a kowane lokaci Iran tana taka muhimmiyar rawa da ta dace wajen ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. a lokaci guda tana kira ga yin aiki tare da kyauta dangantaka tsakanin kasashen babban abin takaici ne wasu daga cikin kasashen turai musamman kasar burtaniya sun mayar da wasu kasashen yankin tushen duk wani rikici da bala'i kan bil'adama sakamakon aikewa da muggan makamai na yaƙi na zamani da suke yi a kasashen da ƙarshe ya ce a kowane lokaci iran tana da matsayinta na yin aiki da jajjaniyar hana yaɗuwar makaman ƙare dangi da kuma haƙƙinta na cin gajiyar fasahar makamashin nukiliya domin ayyukan zaman lafiya. An ji ƙarar fashewar wasu abubuwa a Maiduguri a lokacin da Buhari ke ziyara a jihar. Rahotanni daga birnin Maiduguri ta jihar Borno sun tabbatar da cewa an ji ƙarar fashewar wasu abubuwa a birnin inda ake kyauta zaton ma mayakan Boko Haram sun harba roka cikin garin na Maiduguri. Ana gab da shugaban ƙasar Buhari zai sauka a garin don yin ziyarar aiki. an kai harin ne a yankin gumari kusa da filin jirgin sama na maiduguri mintuna kaɗan kafin saukar shugaban ƙasar a garin kuma ya sanadiyar mutuwar mutane ta jikata wasu guda ashirin da biyar wani mazaunin unguwar ya tabbatar da mutuwar wata yarinya 'yar shekara goma sha shida a cewarsa roka ce ta tarwatsa ta yayin da take girki wanda a nan take ta shiga garin kunan har ya zuwa yanzu dai mahukunta a jihar borno ba su ce komai ba game da afkuwar wannan lamari ɗauruwan al'ummar ƙasar morocco ne sau da zanga-zanga adawa da cika shekara guda da ƙulla hulɗa da isra'ila ɗauruwan mutane daga ko'ina a faɗin ƙasar morocco ne suka fito kwansu da kwarkwatan su domin gudanar da zanga-zanga nuna adawa da cika shekara ɗaya da ƙasar ta yi da sake ƙulla da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare kuma nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu da ake zalunta. Zanga-zangar ta samu halartar jam'iyyun siyasa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda goma sha biyar ta sun nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu da kuma yin tirda sake kulla hulɗar hulɗar diflomasiyya da gwamnatin ƙasar ta yi da Isra'ila. Masu zanga-zangar sun rika rera taken yin Allah waje da kulla hulɗa da Isra'ila da kuma buƙatar a soke duk wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin ƙasar da gwamnatin Yahudan Sahiniya da suka bayyana shi a matsayin abin kunya sai dai jami'an tsaro sun yi yunkurin tarwatsa zanga-zangar musamman a birnin casablanca da kuma rabat fadar mulkin kasar a shekara ta 2020 ne kasar Morocco ta kulla hulɗar diflomasiyya da haramtacciyar kasar Isra'ila bisa taimakon Amurka. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. wani falastini ya yi shahada bayan da sojin isra'ila suka buɗe masa wuta a gabar yammacin kogin jordan rotani sun bayyana cewa muhammad isa abbas wani matashi wa falastini ya ji mummunan rauni bayan da sojin isra'ila suka kai masa hari a cikin motarsa a garin albire da ke gabar yammacin kogin jordan sai dai isar su asibiti ke da wuya ya yi shahada haka zalika a ranar talata ta gabata ma sai da sojin isra'ila suka kashe wani matashi wa falastini a garin janin bayan da suka harbe shi da zargin wai zai kai musu harin kunar bakin wake. Hakin kungiyar Hamas Hazim Kasim ya yi suka mai zafi ga harantacciyar ƙasar Isra'ila a lokacin da yake mayar martani kan yin kwasarima da Isra'ila ta yi na ba da 'yanci ga sojojinta su harbi masu zanga-zanga da suke jifan su da duwatsu don kare kansu a gabar yammacin kogin Jordan ko da kuwa ba sa fuskantar wani haɗari. da karshe ya ce irin wannan matakin ya wuna hakikanin fuskar gwamnatin yahudan sahayuniya da yan laifukan yaƙi da kwamandoji sojinta suke tafkawa kan al'ummar falastinu wanda ya ginu akan tsarin ta'addanci da kashe faran hula da ba san hawa ba balle sauka tawagar 'yan wasan ƙasar iran ta zamo zakara a gasar wasan kareti na asiya rahotanni da kamfanin labaran iran press na kalto ya nuna cewa tauraron tawagar 'yan wasan kareti na ƙasar iran ta hasaka sosai a wajen gasar wasan kareti na nahiyar asiya inda ta zamo zakara banda ta lashe lambobin yabo har guda talatin da tara a gasar tawagar ta samu lambar yabo ta zinariya guda goma sha hudu sai azurfa guda goma da kuma tagulla guda sha biyar ƙasashen kazistan da japan su ne suka zo a matsayin na biyu da na uku a gasar gasar wasan kareti na zakarin asiya ta gudana ne a ranar 18 zuwa 22 ga watan disamban da muke ciki a bangarori daban-daban bangaren matasa da magidanta da ma mata da aka yi a birnin almati na kasar kazakhstan inda ya samu mahalarta wasan daga kasashen asiya guda 29 to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 da rundunar kudus na dakarun juyin halin musulunci a iran da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shekaran farko gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito fili karara ta yi furuci da cewa tana da hannu a shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan general kasim suleimani kwamandan rundunar kudus na dakarun juyin halin musulunci a iran a cewar tsohon shugaban bangaren leƙen asiri a rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila manjo general tamir haiman hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta musa ta taka rawa a aiwatar da kisan sangilla gilla kan shahid kasim suleimani a harin jirgin sama da kasar amurka ta kaddamar a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki a ranar uku ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin. a tattaunawarsa da mujallar mubat malam ta haramtacciyar kasar isra'ila manjo general tamir haiman ya yi furuci da cewa hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mossad ta taka rawa a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani duk da bai fayyace irin rawar da ta taka ba yana mai cewa a zamanin jagorancinsa ga bangaren leƙen asirin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ne aka aiwatar da kisan gilla kan shahid Kasim Suleimani kwamandan rundunar Kudus na dakarun juyin halin musulunci a ƙasar Iran. kamar yadda yake alfahari da cewa a zamanin sani aka gudanar da kisan gilla kan jami'in kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta jihadul islami da ke falasino baha'u abu ada a yankin zirin gaza wannan furuci na tsohon jami'in rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila manjo general tamir haiman ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi ikirari da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci amanarsa ta hanyar yin amfani da shi wajen aiwatar da kisan gilla kan kasim suleimani kamar yadda shafin watsa labaran ƙasar amurka na american azios website ya ba da labari hakanan shafin watsa labaran ya ya nakalto daga wani babban jami'in gwamnatin amurka da ta gabata cewa wannan aiwatar da kisan gilla kan jami'in kasar iran ya haifar da saɓani tsakanin gwamnatin amurka ta wancan lokaci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan da amurka ta zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ingiza ta bayan ta kasa taka rawa wajen aiwatar da ta'asar kuma jami'in na amurka ya kara da cewar donald trump ya yi alkawarin bayyana cikakken abin da ya faru a lokacin 清理掉去。 abin nufi dangane da sabani tsakanin tsohuwar gwamnatin trump da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan batun kisan gillar kasam suleimani ba wani abu ne ba illa sabani ne tsakanin barayi da suka yi tarayya a sata amma suka samu rashin fahimtar juna wajen rabon abin da suka sato saboda abin da yake sananne a tsakanin dukkanin al'umman duniya musamman al'ummar yankin gabas ta tsakiya shine tsohuwar gwamnatin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun yi tarayya A ta'addancin kisan gilla kan jagoran gwagwarmayan al'umma musamman a yankin gabas ta tsakiya kuma a fili yake babu wani ta'addanci da haramtacciyar kasar isra'ila za ta tabka har sai da cikakken goyon bayan kasar amurka kamar duk wani ta'addanci da amurka za ta tabka sai da haɗin bakin haramtacciyar ƙasar isra'ila domin suna da hannu kan duk wani ta'addanci da zubar da jinin al'ummar musulmi da na larabawa gami da duk wani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka a duniya ikirarin hannu a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani daga ɗaya daga cikin 'yan ta'addan yahudawan sahayoniya ba tare da la'akari da hakikanin manufarsa ba ta yin wannan furuci kuma ikirarin ya zo a daidai lokacin da donald trump ke barazanar fallasa yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci amanarsa kan makarkashiyar shirya aiwatar da kisan gillar tabbas a fili yake gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta ɗauki alhakin abin da ta aikata ko ba daɗe ko ba jima kuma za ta ɗauki nimkin baninki na alhakin da ta aikata babban abin mamaki ba shine fitowa fili da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi ta bayyana hannunta a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani ba abu mafi mamaki shine jinkirin da ta yi wajen fitowa fili ta bayyana hannunta a kisan gillar tsawon lokaci sakamakon halin tsoro da fargaba da ta shiga a yau haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin halin tsaka mai wuya kuma rundunar sojanta tana kwasar kashinta a hannun yan gwagwarmaya don haka makirce ta a kasashen labanan da iraki da siriya da sauran yankin suna cikin halin tsaka mai wuya sakamakon matakin da yan gwagwarmaya suka ɗauka na killace ta da sanya ido kan manufofinta a yankin mafi yawan masana da manazarta suna ganin matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na yin furci da hannun ta aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani bayan tsawon lokaci tana musun hannunta a kisan gillar hakan yana zuwa ne bisa manufar ɓoye halin da take ciki na firgici da tsoro da suke addabarta saboda yadda yankin gabas ta tsakiya ta shiga halin taɓarɓarewan tsaro da matakin nuna ƙarfin soji musamman yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka ƙara ƙarfi da jajircewa wajen fuskantar duk wani halin ƙalubale da suke fuskanta da hakan baya daga cikin maslahar haramta haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman bayan rushewar ƙarfinta wajen murƙushe waɗanda take ganin maƙiyanta ne na tushe hakanan cikin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ɗura ruwa tun bayan jin aniyar gwamnatin amurka ta janyewa daga yankin gabas ta tsakiya don haka haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙoƙarin yin furuci da cewa ita fa ƙawa ce ta ƙudda ƙudga amurka kuma duk wani makirci da amurka take gudanarwa tare suke kitsawa don haka amurka bai kamata ta janye ta barta ita kadai ba kamar yadda ta yi watsi da sauran ƙawayenta sai dai wannan ba dabara ba ce da za ta kubutar da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga halin tsoro da fargaba banda ma kara wurga ta cikin ƙarin ƙangin masifa da fargaba saboda yiwuwar yadda za a zaburo kanta wajen ɗaukan fansar kisan gillar shahid kasim sulemani da aminin sa shahid abu mahadi al-muhandis da sauran amintattun abokan tafiya tafiyarsu da suka yi shahada a ƙasar Iraki. A gefe guda kuma mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a Iran ya sanar da cewa an shirya wasu jerin tuhumce-tuhumce da suka kunshi sunayen mutane 124 da ake zargi da hannu wajen shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid Kasim Suleimani da abokan tafiyarsa. A taron manema labarai da ya gudanar Sa'id Farhadi Neon mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a Iran ya bayyana sabbin batutuwan da aka cimma a fagen doka kan batun kisan gillar shahid kasim suleimani yana mai fayyace cewar dangane da laifukan da suka faru a fuskar dokokin cikin gida dole ne mu bayyana cewa an shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani ne ta hanyar taimakekeniya a ciki da wajen iran da haka yake matsayin cin amanar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran da kuma keta hurumin dokokin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin yarjejeniyar yaƙi da ta'addanci na ƙuduri mai lamba 1556 kuma Iran da ƙasar Amurka sun yi tarayya a cikin wannan yarjejeniya. Sa'id Farhadi Niyo ya ƙara da cewa sun kammala tantance mutane 124 da ake zargi da hannu a shirya makarkashiyar kisan gillar Shahid Qasim Suleimani a cikin littafi mai shafi 1,300 kuma har yanzu akwai yiwuwar ƙara samun wasu bayanai kan batun nan gaba. Sa'id Farhadi Niyo mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a Iran ya kuma bayyana cewa a ƙarƙashin bincike sun gabatar da takardun neman kama mutane 43 domin tsare su kan hannu a shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid Kasim Suleimani da abokansa kuma sun tura wa ƙasashe tara wannan takardun shari'a domin yin nazari kansa.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 kuma sai shirin murai masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkan kudar haka, barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina dangance da matsalan tsaro da ke faruwa a kasashenmu na afirka to ina kira ga shugabanni irin su muhammadu buhari da su muhammadu bazum da kuma sauran shugabannin kasashen afirka don allah su da su kara kokarta yanayin yadda suke yin ayyukansu kuma su ji tsoron allah su duba irin halin da talakawansu suke ciki dangance da matsalan tsaro a kashe a binne kisan walakancin da ake aiwatarwa a cikin kasashen ganamu ya yi muni don allah wa'annan kasashe su ƙara ƙoƙari su inganta tsaron da ya ce ciki musamman a yankin ganamu na afirka assalamu alaikum sashen hausa na biyu ya farkon madaura kamar magana na wani ando daga jamhuriyar nijar ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da bincike da shugaban kasar nijar muhammad bazoum ya ce kasar faransa ta yi kan sojin da kan kashe-kashen da sojin ta suka a yankin tera na jamhuriyar nijar so a gaskiya wannan yana ganin dai da malam bahaushe ke cewa ne kada an mutu ba shura ba amma wannan bincike layi sun yi wa layi gani ne Sabida haka kiran da muke yi shi shugaban kasar sa ya ɗauki matakin da ya dace idan zai iya idan ba zai iya ba kuma wannan su dai ba za su yi komai daga bangaren su ba saboda a ita wata minista ta kasan ta riga ta fito ta goyi bayan abin da sojojin suka yi saboda haka ba mu ga alamun za su yi abin da zai haifi fatan mu da Allah kiyaye mu ya kiyaye kasashen mu baki daya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdul Agada Sun Nijar. ra'ayina da nan bada yau ina ma yan kasa ta Nijar gaba ɗaya kowa da kowa ba ka sallah ta 18 Disamba da aka yi a birnin Difa. To ku kuma yan Difa da Allah abubuwan da aka muku aikin da aka muku ku tattala ku kiyaye domin ku ji amfanin shi. An yi su ne ba don komiyo domin ku 'yan wanda aka ma ku ci amfanin moriyar aikin da aka muku eh, kuma ina muku fatan Allah ya muku kwanci hankali abubuwan kada ake yi na cikin ƙasa ta Nijar gaba ɗaya ko ma ce da na duniya na ƙasashen musulmi na yi tar da Allah wadai da shi kuma a kullum mumun mu yi babu abin da ya kamata mu kamar mu kama addu'a nan da aka ce mu kama ita ce saiful mu'minin mu ta yin addu'a duka duniya gaba ɗaya Allah ka mana kwanci hankali Allah ka mana kwanci hankali da sabko mana rahamar shi daga na kulawa na alhaji abdomin minja a assalamu alaikum sashi na son boh tehran mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so in yi wani jan hankali ga 'yan ƙasa ta nijar talakawa da ma wanda suke iko to gaskiya yana da kyau ƙasar mu rika mata fata alheri domin alherin da yake hutuwa daga bakin mu insha Allah Allah yana amsa in addu'a ce in Allah da Allah yana amsa ya kamata idan mun yi sallah mu rika roƙon Allah ka ba mu zaman lahiya kuma ya huda mu miyagun wannan mutanen daga ƙasar mu wanda bin masan su a da yaushe muna kira da bin masan su amma gwamnati yana kunnen kashi in sha mu Allah wata ran zamu ga sai labari da fata Allah haɗa mu da masu ƙaunar mu da masu son mu Nijar ta zamana lahiya na gode mai magana isu ne maɗaɗe da magana. jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfure nijar ku tashi laya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan kebistan najeriya to a yau na shigo wannan hili ne domin in ƙara jinjina mai lahirin ma'aikatan gidan rediyon nan mai albarka duba da irin damar da kuke bamu muna tattofa albarkacin bakin ma na lokaci to gaskiya wannan abin alfahari ne da kuma bugun gaba da yadda kuke tsara aikace-aikacen ku baya ga haka kuma ina son da allah in dan miƙa saƙona dangance da wannan gidan rediyon muna son da allah ƙara ma mitocin ku ƙarfi ko kuma nisan zango duba da irin yadda gaskiya a nan ƙaramar hukumar mulki ita ta mai yama da ke jihar kebin najeriya muna kama ku gaskiya amma dai akwai ɗan yanayi na iska sosai gaskiya da fatar allah ubangiji ya kara taimaka na gode ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gwamnan kebis ta najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwasan Talbot George Fortescue. Muna amfani da wannan dama mai kira kuma da fatan alheri wannan taro da gwamnonin arewa maso gabashin najeriya suka yi a garin da damaturu na fadar gwamnatin jihar yobe allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu da karshe muna musu fatan alheri allah ba da nasara kuma allah ya taimake su ga dukkanin manufofinsu na ci gaba kan al'ummar arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talba fatis Kun daga arewa maso gabashin najeriya jihar yoban najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasu na radio iran ina muku fata alkhairi kira na ko in ce fata na da ke gani daga jamhuriyar musulunci na iran tattauna da ake game da nukiliya na ƙasar iran kashi na bakwai to Allah ya sa na takwas an dawo Allah ya sa shi ne ƙarshen tattauna kuma Allah ya sa a kawo ƙarshen kuma da aka shimfiɗa mahajin furiyar musulunci na Iran daga mai ku Isa Musa da ake ce da shi Isa Rezo daga yamin Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu tashin Hausa na Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Dambare Bari, shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. eh gaskiya ina ma gubernar kinmu godiya yin litari baki lahiya aka yi 18 Disambar lahiya kuma da baƙin wanda suka zo kuma muna addu'a Allah ya kai su lahiya kowa ya koma cikin gidajen su lahiya bayan wannan zan yi lokaci zuwa ga yan jihar mu jihar difa eh, wannan kayakin da aka sa gyare gyare da aka gyara cikin difa gaba ɗayanta a yi hankali namu ne ka kowa je ya ɓata shi kuma muna kira ga meri ko in ce gubernar na difa ya hada mutane ya musu jan hankali da wuta ce da aka sa da aka gyaran da aka yi duka a kiyaye kuma mayar na difa muna kira shi ma ya sa jami'an shi su yawo saboda tsafta tana da komi tsafta tana da daɗi ka aji a da ruwa bisa hanya bisa kwaltakin da aka yi sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen laga nyamai nijar assalamu alaikum radiyoyi radio iran mai sauraron kuwa musu mai martaba maraɗi jamhuriyar niger Yawwa a yau zan yi magana kan ina mai roƙon allah ya ƙara ba niger zaman lahiya da kwanciyar hankali ina mai roƙon allah ya ƙara ba ikon ƙarfi da jagorancin ƙasarmu ina godiya ga shugabanni kasashen mu waɗanda suke ɗawainiya da 'yan ƙasa ubangiji allah ya ba su ikon jagorancin ci gaba da al'umma da kula da al'umma bakin gwargwado yayin da suke iyawa yadda allah ya ba su ikon ubangiji allah ya tsare mu gaba ɗaya na gode daga naku mai martaba maradi Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Bon na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da janyewar sojojin ƙasar faransa daga mali gaskiya wannan abin ko in ce mali ta yi kuskure ko ba gaskiya ba duba da cewar eh kafawar sojojin faransa a mali akwai taɓarɓarewar tsaron da ta fita yanzu sannan kuma akwai manya-manyan garuruwa kamar irin su kidal da tumbuktu duk a hannun 'yan ta'adda suke amma sakamakon zawa sojojin faransa suka amso wannan garuruwa sannan kuma kurar ta fara lafawa ko ba gaskiya ba in da kamar hiyar shekaru goma da suka wuce kafin zawo sojojin faransa kenan su suna ganin yanzu ɗauko sojojin rasha eh, na wagna din nan ni nake ganin hakan ba zai gyara su ba ko ba gaskiya tunda sojojin na rashin ba na gwamnatin rashin ba ne a kamar yan security da ko in yan haya ne matasa ne yan cikin gari ko in ce wanda dai Eh, yan zamna gari banza ne shi kamfanin ya dauka yake horar da su kawai su ne aka dauko haya su aka kawo su duba da cewar kadima ka ga a yadda aka kai su a kasar afirka ta tsakiya ba abinda da suke aikata irin wani sojojin na kasar rasha na wagana face mace a kai sai ma fyaɗe da suke yi wa wato ainihin matan mutane ko ba gaskiya da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyoyi Hausa barka da aiki da fatan kuna nan cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar Niger zan yi tsokaci ne game da bayanin da shugaban kasa ya yi a kullum muna kira a gare shi a yaushe ya rika kara jingina wa sojojin kasar mu ya daina cewa ya daina cewa wai dole sai da sojojin kasashen waje za a yi amfani domin a kawo ƙarshen matsalar tsaro a shi ma idan ya dage ya ba su kayan aiki ya aka horar da su insha Allah na kasar mu ma sun isa sun isa kwarai ma ba sai da sojojin kasashen waje ba amma na kasashen waje zai ka ba mu buƙatar akamu na kasar faransa domin ita ba da zuciya ɗaya ba take ba mu da zuciya biyu domin bata ba da abu yau da tana ganin ita ce a sama mai magana ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da kasar niger a tashi lafiya to masu saurari da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madalla yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali wanda awal Usman Kunya zai gabatar. tarbiyyar iyali jama'a salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin nan ne da a cikinsa muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rediyon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awala kunya na sha ba gabatar muku da shi har yanzu ma ba mu gushe ba da kuma fatan lokaci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron manan ayyabu zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har ila yau mai kuma taimakawa jama'a a wannan unguwar bisa lamurar lamuransu na yau da kullum malamin zai mana bayani ne akan tabarwarewar tarbiyya tsakanin musulmi musamman kafofin sadarwar zumunta da aka sani da social media da yadda za a shawo kanta in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله من wa الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله za mu ɗan taɓa magana a ɓangaren abin da shafi social media wato kafofin sadarwa a zamanance. To, idan an ce sadarwa yana da asali, yana da tushe, da aka fara yin sa tun da katin a zo na wannan zamani idan an lura da kyau a can baya lokacin da aka ce akwai wani muhimmin abu da a sanar sarakuna suna wannan aiki sarakuna kuma turawa suka suka fara nasu har ma akwai wani abin da ake kira ta kwana a wancan lokacin to amma na wancan lokacin na sarakuna su abin da suke sadarwa idan aka ce an ga watan sallah ko kuma an ga watan azumi a wasu garurrukan da aka samu makaɗa ne sukan kwana suna kiɗa To hau wani tudu ko karofi ko na mai tudu yadda ƙauyuka za su dinga jin duk abin da ke faruwa da sun ji wannan kiɗa sun san cewa eh an ga watan sallah kenan ko ya shirin yin sallah in kuma lokacin azumi ne to na su fahimci haka kenan daga baya turawa suka zo suka fara yin nasu irin na zamani na tuna da wasu kalmomi da marigaya abubakar ladan zaria yake faɗi kan yadda ake kai wannan sako din yana cewa mu ke ɗaukan su da kayan su na zuwa birni halar karya in sun bara tsawa sai mu tsaya ba mai ikon ya yi jayayya abin da yake nufi a wani shine lokacin da turawa in sun zo da sako sun ce a kai ko kuma a ɗauke su ma a wuya a kai dole ne a lokacin a ɗauke su a kai din to ana cikin wannan tafiyar ne suka samo wani abu na shi magana daga nesa na tuna a wancan lokacin muna cikin garin jos rediyo guda ɗaya ne tak wurin sauraron rediyo guda ɗaya ne a cikin garin Jos gaba daya daga baya ka kara daya kuma rediyon nan baka da ikon budewa kai ka ji baka da ikon murda tasha a'a daga Kaduna ne in Diyo zai magana ko Rizan zai magana sai za mu zo mu tattaru gaba daya mu tsaya wajen muna ji in an gama kenan a rufe a kashe daga wajen gwamnati a nan za a faɗa da kuma ma'aikata in za a ce wani ku je guri kaza za ku yi kaza ma'aikatan guri kaza su kaza duba gari zai yi kaza wane ne zai yi kaza duka a wannan lokacin a guri daya in an fada kuma ba za a sake ji ba sai gobe lokacin da za a yi wani labarai kuma sai a zo tafiya tana tafiya lafiya har aka kai ga aka dan fara wayewa ana sa mutane kayan nishadi aka kawo garmaho wanda ake sawa a wani faifai a sa a jauna yara a sa masa allura yana garawa a kai na juyawa yara da manya a taru ana jin wake-wake irin wanda aka ɗauka a lokacin daga nan an ɗauka wajen mutane an kai ingila an sa shi a cikin faifai an kawo mana muraje wannan ta bangaren nishaɗi ana sawa wai sun hau rawa duka ana ji gaba daya to ana cikin wannan tafiyar ne aka samo aka kawo menene jirgin kasa jirgin kasa ya zo aka kakkafa wayoyi salwa aka kakkafa su aka ɗaɗɗaura musu wayoyi wanda a lokacin sai dai ka je gidan railway za ka har aka zo kuma ka samu na gidan waya wanda za ka je gidan waya ka buga ka ji zuwa kasan da kake so ko kuma zuwa garin da kake so ka ji ka ji wannan ka bari jawabin duk wannan hanyoyi ne na sadarwa da suka fara zuwa a zamanance kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har aka kai ga lokacin da kowa ya mallaki rediyo kana da rediyon ka zaka kunna ka bude ka ji me ake faɗa a duniya ka saurare su in kana da abin da zaka faɗa in ka iya ka rubuta ka aika ka ba su wasu yan jarida je su faɗa a ji duk abin da yake faruwa a yankin ko kai ma ka ji na yankin wayansu wannan duka hanyoyi ne na sadarwa. masu da kada ku shafa wannan shi na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran na kasan iran inda muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda zuwan sinima ya kara tabarbarar da tarbiyya musamman na iyali. Taɓarɓarewan al'amura daga lokacin da aka ce an fara kawo Suleiman an fara kawo Suleiman ana ɗauko al'adu na waɗansu mutane daga wata ƙasa ana kawo mana mu muna kallo ba mu sani ba mu san me ba har aka fara baya wannan al'adar ana amfani da ita daga nan ana ci gaba ana ci gaba aka baka ce an kawo a eh, waya wanda ake cewa analog za ka ji gar ka gara ka gara ka gara sannan ka janna shi ke mai shi ya maka magana kai ma kai masa magana ana cikin wannan tafiya har aka zo lokacin da aka ce to fa shi an samu wani abu shi talabijin talabijin eh to ya ake ai hoton mutum ne ake gani sai a danna sai ga hoton mutum ga shi na magana a ciki ka san shi ya san ka ga shi kana kallon sa har ma a lokacin wai sai su dan sa ta baya wai ko da su ji ko mutumin yana ta baya ne ba san cewa wani bangaren ilimi ne daban da Allah ya fahimtar da wani daga cikin mutane suka kirkiro shi ana sauraron wannan ana ji ci gaba tana ta tafiya an dagula ɗari'un mutane ta wancan hanya to ga kuma wani babban sharri ya zo shi ne aka kawo washi satellite wannan kuma yana kunso ɗabi'u da al'adu masu kyau da marasa kyau masu kyau da marasa kyau daga kasashe daban-daban daban-daban da za a gani kana kallo kana mamaki kana kallo kana mamaki to fa lokacin da abu ya zo duk gujewa gaba daya shine lokacin da aka fara kirkiro wannan waya ta hannu waya ta hannu ta kunshi abubuwa da dama na alheri ta kunshi kuma abubuwa da dama mafiya yawa da sharri daman shi wanda ya kirkiro ba ya kirkiro ba ne domin taimakon ku shi ya kirkiro da neman kudinsa saboda ka zai dukkan abin da zai yi don ya jawo hankalinka kai ka mallaki irin wannan waya ka dinga amfani da ita to sai ta kunshi wayansu halaye da ɗabi'u wanda a tsari na musulunci ba za ka iya ce mata haramun bane kai tsaye ko ba za ka ce halal ba ta danganta ga irin yadda ka yi amfani da ita yadda ka yi amfani da ita dan ka buɗe waje mai kyau ka gani in ka buɗe waje mara kyau duka kai za gani kuma hakkin yana na kanka shi kan wanda ya wancan shi ba ruwansa shi ya yi neman kuɗinsa ne kawai to wannan ana cikin wannan tafiya kuma har aka ba ka samu wani abu wani shi wato kafofin sada zumunci iri iri iri iri ga suna ciki ana yi to gaskiya a wannan gurin mun samu hadari kusan duk duniya da aka ɗauki wani abin an samu hadari a wajen akwai gaskiya a ciki akwai karya akwai halaka akwai shiriwa akwai batarwa akwai sawa kan hanya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba duka kowa ya sami irin wannan damuwa musamman mu mutanen afirka da yake al'adunmu kusan ya zo kama iri ɗaya to sai aka ɗauko al'adar bature sai aka sa mana bature kuma sai ya sa a ciki da mu shi ya waya ba mu kai ba da haka dole kana son naka ka ga naka shi ma yana son a ga nasa sai a biyar kice gaba daya sai ya kasance a yanzu maganar da nake yi a yanzu maganar da nake yi kin ka bude waya za ka yi mamaki matakar mamaki matakar mamaki hanyoyin karya a ciki suna da yawa a yanzu za a iya daddana wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan a danna wannan hada hada wannan a hada wannan wannan shi ke sai ga an ɗauko kan wani an sa maka ko kuma ga an naɗa maka rawa in akwai mutane da suke zargin ka kai kai musulmi ne amma kuma kai ba musulmin kirki ba ne ana iya ɗaukan ah, hoton wani abu daban sai a naɗa maka sai a sa maka kos a wuya a shi a kai ka zama kirista a wulakanta ka haka kuma su ma bangaren kirsan ana samu haka wanda za su ɗauko sai ɗauko in ana kinka mutanen ka suna kinka ba sa son ka to su ɗauko a sa maka rawani sai a zaune da kai ga ka a masallaci ga hannun ka hannunka alhalin kuma kai ba kai bane kaga wannan karya ce tsaba bangare guda biyu ake amfani da shi wanda kuma mutane sun kasa fahimta in kana so ka yi blackmail din mutum ka bata shi gaba daya a duniya za ka yi haka in kana so ka rikita mutum ko ka razana shi ka kira shi ka ce masa sai za ka zo ka sace ƴaƴansa ko za ka zo ka basu kaza ka ka basu kaza sai ya rikice gaba daya sun da zai yi ka rufe shi ko ka yaudare shi Allah da sadda mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu sauraro ga shi dai malam ya fara koro bayani kamar dai yadda ya saba amma lokacin namu kayyadadde ne da ƙarshe muna yi wa malam zakari zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare alalaye kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni awar kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. madalla yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau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 madalla a Sudan dubban 'yan kasar ne suka fantsama kan tituna inda suke ci gaba da neman a kafa gwamnati ta farar hula. A ran Lahadi masu zanga-zanga sun yi maci har zuwa fadar gwamnati da ke Hartum wanda nan ne gidan jagoran juyin mulki janar Abdul Fattah al-Burhan tare da harira kalaman kin mulkin sojojin sai dai masu zanga-zangar sun ci karo da 'yan sanda da aka baza a birnin Hartum. inda jami'an tsaron suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar irin wannan zanga-zanga ce a shekarar 2019 ta kai ga hamɓarar da mulkin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar hassan albashir wanda bayan haka shugabannin sojoji da farar hula suka kulla yarjejeniya ta kafa gwamnatin haɗaka bayan juyin mulkin da aka yi a watan oktoba a watan da ya gabata aka mayar da hambararren firaministan ƙasar abdullahi hamdu kan mukamansa bayan ya yi masa ɗaurin talala bayan sojoji sun yi shugin mulki sai dai matakin bai sanya an daina zanga-zanga ba inda masu bore ke bukatar a samar da gwamnati ta farar hula akalla mutum arba'in da biyar ne suka mutu daga lokacin zanga-zangar juyin mulkin na watan oktoba kamar da kungiyar likitoci mai zaman kanta ta bayyana kan wani batun ne na tuntubi malam salman farisi wani dan jarida mai zaman kansa a birnin hartum na kasar ta sudan na kuma fara tambayar sani ko akwai wani sauyi da aka samu shekaru uku bayan kifar da mulkin umar hassan albashir to malam hassan za a iya cewa akwai sauye-sauye da za a iya cewa an samu amma menene ba wai na ci gaban a zo a gani kamar yadda duniya za ta tsammata gaba ɗaya ba sauye-sauyen da za a ce an samu kawai shine mutane da dama sun rasa mukamansu an kori wannan daga can an cire wannan daga can an kama wannan an kai shi gidan kaso an kama wannan ana nan ana hayaniya kansa nawa ya sata ana kokarin a kwace wani ma an kwace daga hannunsa kuma shi ma wanda ya kwacen kuma shi ma ya yi babakere da abin da ya kwata to akwai eh, wannan da kuma abubuwa da dama wanda za mu iya cewa eh su aka samu a cikin wannan shekaru uku bayan an kori umar albashir daga kan mulki to malam sulmanu gashi dai tun bayan da aka kafar da mulkin umar albashir za a cewa dai kamar dai tsugunna ba ta kare ba saboda jama'a suna ci gaba da yin zanga-zanga ta neman sojoji su mika mulki ga farar hula alhali sojoji sun yi alkawarin cewa za su mika mulki za su shirya zaɓe a watan yulin shekarar 2023 za a cewa kamar jama'a ba su gamsu da irin rawar da sojoji suke takawa ba ne haka take wannan an riga an yi yarjejeniya kan cewa za a mika mulki amma a lissafin da aka ka gani an yi lissafi ne akan watanni goma sha takwas kuma daga cikin watanni goma sha takwas ma yanzu kusan an yi biyu saura watanni goma sha shida to abin da muka sani kuma muka fahimta ba za a iya cewa su wannan masu zanga-zanga a yanzu kamar muna ganin cewa ko sun kosa ne ko kuma suna ganin cewa su ba su yadda da cewa sojoji za su yadda su ba da mulki ba abin da za mu iya faɗa kenan tunda wannan shekaru biyu da aka yi bayan an kori albashir shekaru biyu da 'yan watanni kafin cikon shekara uku maimakon sojoji su janye gaba ɗaya suka sake dawowa su masu zanga-zanga suna zargin cewa a'a ai nan gaba ma idan ma wannan lokacin ya yi ba zaben za a yi ba to saboda haka bari su ci gaba da zanga-zanga amma kuma ala kulli halin masu wannan zanga-zanga ta yanzu idan ka kula da zanga-zangar fa raunana ba su da ainihin karfi kamar irin yadda suke a zamanin baya malam salmanu su masu wannan zanga-zanga ta takamaimai kamar menene bukatunsu menene suke so a yi masu ne su dai wannan masu zanga-zanga za mu iya cewa dai ba su da alƙibla domin in ka kula abin da suke faɗa gurin zanga-zanga daban kuma abin da yake faruwa daban da idan ka duba kwalayen da suka yi rubutu suna magana ne akan cewa a koma sojoji su janye su ba da baya a ɗora gwamnatin farar hula zalla wadda za ta riƙi za ta riƙon ƙwarya har zuwa lokacin zaɓe to amma abin da yasa nake ce maka ba a san manufarsu ba za ka ga suna farfasa motocin mutane suna yin wawashin abubuwa a cikin kasuwa in ma wani mutum ya zo wuce a dake shi to kai da kace kana yin abu domin talaka kuma kana dukan talakan ɗan uwanka ba su je sun doki yan sanda ko sojoji ko wani jami'in tsaro ba to wannan abu ne yake sa muke musu kallon tamkar cewa ba a san iya abin da suke so ba malam musulmanu an san cewa zanga-zangar da ta kai ga kifar da mulkin tsohon shugaba umar hassan albashir ta samo asalin da daga tsadar rayuwa game da karin farashin kayan masarufi a sahun gaba biredi shin ya yanayin rayuwa yake yau a sudan ai malam hassan barka dama abin da yake sa mutumin sudan ya zanga-zanga har ka ji kansa dama daga wannan biredin sai kuma ainihin siga sai kuma abin da ya shafi kuɗin mota to hakika bahaushe na cewa ko ba ka son mutum ka faɗa gaskiya ka faɗa alkhairi a kansa tabbas an samu canji musamman wannan canji da aka yi na wannan gwamnati baya domin kafin wannan gwamnatin a tunkuɗe ta kafin a wannan juyin mulki yana mai tabbatar maka sai da buhun siga ya kai fawun dubu arba'in a kuɗin mu na sudan a kwana a tashi yau yau ko dubu ashirin bai kai ba garin biredin nan da ake yi wannan fulawa nan sai da ta kai kusan dubu tamanin ina mai tabbatar maka yanzu bai yi isasshen dubu talatin ba kuɗin mota da ya ninka ninkin ba ninkin yanzu an zabtare kashi goma sha takwas daga cikin ɗari wanda kuma da alama ɗin za a ci gaba da yi haka ne takardar dalar amurka ta yi matuƙar tsada a cikin ƙasar nan gashi yanzu kullum baya take baya take kai har ma 'yan kasuwa ma suna jin tsoron taɓa ta domin sun tabbatar in sun siya sun aji za su yi asara an samu canji ta wannan fannin amma abin da ba a samu canjin sa ba shine abin da ya sami ya shafi irin su shinkafa da dangogin dai wasu abubuwa amma daidai da mai wannan daidai da iskar gas wadda ita ma dai ana bukata ta gaskiya ta ta dan sauko an samu rahusa a kanta to malam salmanu ina kwana game da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da kuma gwamnatin farar hula ita wannan yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da gwamnatin farar hula tana nan akan takarda a rubuce idan lokaci ya yi sojoji za su ba da baya ba wai za su ba da baya ba ne kai tsaye gaba daya a'a suna kai za a yi zaɓe wanda ya ci shi kenan kai tsaye shine shugaban ƙasa shi zai zaɓo prime minister nashi na kansa eh, wato zai zama shugaba mai cikakken iko wanda ya fi prime minister karfi ba wai prime minister wanda ya fi yake da cikakken iko fiye da shugaban kasa ba wannan shi aka rubuta akan takarda aka aje kuma ake jiran lokaci wanda in muna cikin masu rai a yanzu haka dai watanni goma sha shida ne kacal suka ragu. masu sauraro iya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai kuma ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau juma'a sai dai tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta yi da zargi mara tushe da kungiyar larabawan tekun fasha da Birtaniya suka yi mata. Hakim harkatarohin wajen kasar Iran Sa'id katib zade ya yi da bayanan haɗin gwiwa da kungiyar haɗin kan ƙasashen laraba ta tekun fasha da ƙasar Birtaniya suka fitar inda ya bayyana shi a matsayin zargi mara tushe da kuma wani adawa a fili. ko makirci ne na haifar da rikici tsakanin kasashen yankin ya ce a kowane lokaci iran tana taka muhimmiyar rawa da ta dace wajen ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a yankin a lokaci guda tana kira ga yin aiki tare da kyauta dangantaka tsakanin kasashen babban abin takaici ne wasu daga cikin kasashen turai musamman kasar burtaniya sun mayar da wasu kasashen yankin tushen duk wani rikici da bala'i kan bil'adama sakamakon aikewa da muggan makamai na yaƙi na zamani da suke yi a ƙasashen. Da ƙarshe ya ce a kowane lokaci Iran tana jira da matsayinta na yin aiki da jajjaniyar hana yaɗuwar makaman ƙare dangi da kuma haƙƙinta na cin gajiyar fasahar makamashin nukiliya domin ayyukan zaman lafiya. An ji ƙarar fashewar wasu abubuwa a Maiduguri a lokacin da Buhari ke ziyara a jihar. Rahotanni daga birnin Maiduguri ta jihar Borno sun tabbatar da cewa an ji ƙarar fashewar wasu abubuwa a birnin inda ake kyauta zaton ma mayakan boko haram sun harba roka cikin garin na maiduguri ana gab da shugaban kasar buhari zai sauka a garin don yin ziyarar aiki an kai harin ne a yankin gumari kusa da filin jirgin sama na maiduguri mintuna kaɗan kafin saukar shugaban kasar a garin kuma ya sanadiyar mutuwar mutane ta jikata wasu guda ashirin da biyar wani mazaunin unguwar ya tabbatar da mutuwar wata yarinya yar shekara goma sha shida a cewarsa roka ce ta tarwatsa ta yayin da take girki wanda a nan take ta shiga garin kunan har ya zuwa yanzu dai mahukunta a jihar borno ba su ce komai ba game da afkuwar wannan lamari masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan na kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yake cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.